shahararriyar yan fim ɗin kannywood wato halima atete za ta yi aure aure martaba ana gayyatar kowa da kowa fitacciyar jarumar fina-finan hausa wato halima yusuf atete tana dab da zama amarya nan da 'yan kwanaki kaɗan halima atete ita ce ma'aji ta ɓangaren ybn wato tirjira kenan za a ɗaura auren jarumar ne da angonta muhammad muhammad kala a ranar asabar wato sati mai zuwa 26 ga watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki da misalin karfe goma da rabi na safe a Abuja da kuma wajen shine Sheraton bus stop Juma'at Box na garin Maiduguri da ke jihar Borno. Kafin ranar ɗaurin auren da za a yi shagulgula da bukukuwa da dama daban-daban da suka haɗa da su kwallon kafa, marigi da Arabian Night da kuma dina. Idan ba a manta ba dai, ita wannan shahararriyar jaruma 'yar ainihin maiduguri ce don haka dukkanin al'adu na maiduguri za a yi su kallo kai ya wuce ka ka daya ka bi gidauniya tv ka ci gaba da sauraron mu domin jin yadda ta kaya sannan ka zanna mana subscribe domin kai following mu mun gode